وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan kwa masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu ko su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu daga wannan masallaci na mai albarka masallacin Alhaji Ahmadu Haruna hafizahullah wanda aka sani da Masjid Umar ibn al-Khattab da ke nan Federal Locus a da jihar Gombe inda muka saba gabatar da karatuttuka na addinin musulunci a wannan masallaci mai albarka wanda a yau muna 29 ne ga watan Zulhijja muna ban kwana da wannan wata mai albarka hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1440 wanda a gobe za mu shiga ɗaya ko jibi idan Allah ya kai wanda ya daidai da talatin kenan ga watan da sha tara. cikin jiran jirangiyar karatuttuka da muke a wannan littafi da muka saba karatun shi a daren asabar karewan inin juma'a shine usulu talata na babban malami a sheikh muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman ibn ali at-tamimi an-najdi al-hanbali rahimahullah wanda kullum muna faɗi an haife shi ne a garin uyaina ya kwanta da su a garin dar'iya cikin jirangiyar karatuttuka wannan shine darasi na goma sha wanda kuma za mu tashi a gabar da muka yi magana mun shafi kusan sati biyu muna tattauna matsalan arrabi'a as-sabru 'ala azabi ma'ana gabar magana ta uku ta hudu kenan wanda yake magana akan cewa dole sai mutum yayi tahammulin haƙuri haƙuri haƙuri sai da ya kawo mana gurare na haƙuri cikin ƙur'ani da sunna da zantuttukan malamai sun fi shurin matsayi me yasa saboda yadda al'umma ake bukatan su dai ta haƙuri domin haƙuri suna ne mai ɗaci a kalmar larabci kamar a ce maka mur ko kuma a ce ma juda ƙasa jama'a juda ƙasa tana da zaki. yana da wani abun da za a kira ta ɗanɗano mur wani baƙin abu ne da ake tace shi idan aka jiƙa mace ko sha ta yi tana da ciki in ba ya girma cikin ba zai iya zubar da ciki ta ga matsala ne sannan kuma shi judar ƙasa idan an sanya shi a cikin koda ƙwan kaza ne ta zo ta aka yi aka dafa ƙwan an ce sai an samu shi wannan kwan ya yi ɗaci suka ce da za ka kyankyashe a kayi a yankan ɗan da aka kyankyashe a kayi sai an samu ɗaci a cikin naman da shi aka kyankyashe wannan judar ƙasan a karkashin to kaga shine balarabe da ke ya iya hikmar magana sai ke cewa asabru sabru mithlu ismihi murrul madaqatu lakin awaqibuhu ahla min al ke cewa lallai asabru haƙuri mislusunhu misalin sunan shi ne murrun mazaƙatu ɗanɗanansa mai ɗacin bala'i lakin awaqibuhu sai dai aƙibar abin da yake bayarwa in an sha shi don magani ahla ya fi zaƙi min al'asali sama da tatacciyar zuma mai zaƙi dalili akan hakuri, da ki malamin haka yake tafiya yana kasa matsalolin shi da hujjoji cikin alkur'ani da sunna musamman yanzu in muka ƙara wannan littafin muka ɗauko kitabun tauhid yana buɗe babu in ya ce babu sai ya ce wa ƙaunullahi ta'ala da faɗan allah maɗaukakin sarki ba za ka samu zancen shi ba sai in ya zo kan masai amma duk abin da zai tauna babu in yi babin sai ce da faɗan Allah madaukakin sani', ko babin kaza da cewar Allah a kayin magana ina fatan mun gane to haka malamin ya dinga ɗaukan waɗannan bayanai na wannan littafin yana kafe hujjoji yana kwankwatse matsalolin cikin ƙur'ani da sunna alherin Allah ya kai mishi yalwata ƙabarin shi dalilin haƙuri wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine faɗin Allah maɗaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai sai ya ce wal asr Allah na rantsuwa da zamani ko kuma ka ce Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da lokacin la'asa innal insana lafi khusr lallai al'insan insan kullu kuciya duk mutum kowane irin mutum ya shiga musulmi ne waye ne sai da aka zo da istisna'i ya bambance waɗansu amma da ya ce innal insana lallai tabbas haƙiƙa yanke ba shakku Al'insana, lallai mutum lafi khusur yana cikin hasara kowane irin mutum illal na amanu kaga in ke sai ko in kadai waɗanda suka yi imani wa aminu salihat kuma suka aikata aiki na gargari kyawawan ayyuka wata wasau bil haƙƙi suka yi wa junansu wasiya da yin gaskiya wata wasau bil sabr kuma suka yi wasiya wa junansu da yin haƙuri dalilin asabru ɗin kenan sai ya kawo wa tawasau bin kuma suka yi wasiya wa junansu da yin haƙuri me yasa yake wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin da yasa yace ar-rabi'a as-sabru 'ala al-'adati me dalilin wani irin dalili yake so ya kafe na hujja ai yana nufin cewa lalle yana wajaba a kanmu mu san waɗannan matsaloli guda hudu shine ilimi da aiki da shi da kuma kiran mutane zuwa ga wannan ilimi da aka karanta da kuma yin haƙuri akan cutarwar da za ka samu akan wannan tafarki na neman ilimi shine ya ce da faɗan allah maɗaukakin sarki bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai ya taho da bismillahir rahmanir rahim saboda sabanin da ake ta samu tsakanin malamai shin duk wata sura bude ta ake da bismillah kadai ko kuma bismillah aya ce mai cin gashin kanta a cikin kowace sura ko kuma an sanya ta ne don sanya alamar an gama wata sura don shiga wata sura lil ulama fiha wa jihad malamai suna da fuska biyu da suke kallon wannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa bismillah ita ma aya ce mai cin gashin kanta waɗansu ka ce a'a bismillah ana sanya ta ne lilfasila Dan ta bambance alfasl ta gama da wancan za ta shiga wancan domin haka annabi yake ce musu ku ɗora bismillah an gama sura kaza za mu shiga wata sura ina fatan jama'ar musulmi sun fahimci wannan gaba da kyau don haka idan aka ga bismillah suka ce an sanya ta ne domin rarrabewa tsakanin an gama wata sura za a shiga fadan suka ce a a an sanya ta don bambancewa tsakanin surori ne sai dai rabin aya ce mai cin gashin kanta cikin sura daga cikin surori wa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim daga cikin waɗansu malamai suka ce a yoto ai don kada ya zanto an kirga adadin surorin alkur'ani ɗari da nawa da sha nawa da sha hudu to kar ya zama an samu bismillah kuma ɗari da nawa sha uku da haka suratu bara'a da ba a buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim ba sai aka zo nan aka yi bismillah ba, hadhihi sura mun gani dan ya zanto an yi munasaban wancan suran da wannan bismillah din dan ya zanto dai in an tashi kirga jimillan ma'ana bismillah a cikin alkur'ani a same ta ɗari da goma sha ina fatan jama'a sun gane to shin idan mutum zai aikata wani aiki ko zai karanta wani abu da damar ya ce bismillahir ko ba dama nan ma malamai suka tattauna suka ƙari juna ilimi sai suka ce ita bismillah idan ya zo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to akwai buƙatar a kalle ta yadda ta zo domin shi annabi bai son zangayi ga abu kai kuma ka tafi kakalan malagubi gai da uwar saurayi a kasuwa ga abin da ake so ka yi kai kuma ka tafi yin kwaskwarima mun gane wannan da kyau ko madadin an ce bismillahi to sai ka ga mutum ya ƙara da waɗansu abubuwa albishirin idan kana so ka huta ka hutar da rayuwarka kuma ka samu nutsuwar zuciya kuma ka yi kanka tsaye to shine ka samu iya abin da ya zo daga annabi kari domin shine kadai in an tambaye ka me dalili sai ka ce haka annabi ya yi. amma idan ka zauna zangayi to sai zanto an ci gaba an yi nisa kai ka zauna kalan abin da ba zai cin maka nasara ba amma duk abin da ya tabbata a sunna wane ya aka yi sai ka ce a wannan gashi ya tabbata a suna. shikenan ka raba fada kuma ka hutar wancan kuma da yi kaza me yasa wane yi kaza a to mu dai ba mu sani ba ga dai mu wanda ya tabbata a suna. yanzu mutum ne in yazo zai ci abinci sai ka ji wani ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kaga sai mu ka mishi bututun lasifika mu dauka zai mana kira'a ne in ka zo za ka ci abinci abin da ya tabbata a sunna shine bismillah mun gane ƙara arrahmanir rahim annabi ya san da arrahmanir rahim amma me yace bismillah har yace duk mutumin da ya fara cin abinci sai ya zanto bai yi bismillah a farko ba to koda ya yi nisa cikin cin abincin yace bismillahi awwalahu wa akhira bismillahi daga farkon ci har zuwa ƙarshe mun gane wannan da kyau ko wannan shine abin da ya tabbata mutum ya rike amma idan ka zauna kana tunanin to ai kana tsammani ba a yin addini da tsammani ina fatan mun gane shi yasa wani ya zo gidan manzon Allah an ɗauko shi agola yana zuwa gidan annabi sai ya zanto abincin da zai ci hannun shi na yawo sai annabi ya riƙe hannun shi ya ce ya gulam ya kai yaro samillah ka ambaci Allah yayin da cin abinci wa kul minika ka ci da hannun damanka wa kul mimma yalika kuma ka ci abin da yake gabanka ba abin da yake gefenka ba ƙarƙashin wannan sai ka duba nan ma kuma ba yana gwada kuma a yi durmuƙyal ba kai idan an kawo abinci da nama sai ka juya naman sai ka amfani da wannan hadisin to jama'a annabi ya ce a ci gabansa ina fatan mun gane wannan bai tabbata ba abin da ya tabbata shine idan abinci kala-kala ne a cikin abinci ku kiyaye wannan sai zanto ranka ya fi son kaza koma bayan kaza babu laifi ka tsakalo abin da kake tsammani shi ka fi so a cikin abinci ba yawwa banda hadama <laughs> eh kada kuma naman kwaya uku ne ko uku ne ka yi amfani da wannan karatun namu na yau sai ka ce shi kenan kakanmu ta yanke saƙa an ce a dinga tsallakawa abin da ranka yake so bayan kuma la yu'minu yana dinka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li shi rayuwa ana gwadawa ne ana aunawa ne ana duba ina kaza ya dace a sashi ina za ya dace a sashi ko jama'ar musulmi sun fahimci wannan gabar da kyau karkashin wannan da haka kenan ashe babu laifi don mutum ya ga abinci ya tsakulo abin da yake ganin zai zamo masa fa'ida domin ci ƙila ina cin kaza ba na cin kaza sai ka tsakulo abin da kake ci ba matsala ba ne wannan insha Allah Allah mana jagoranci ƙarƙashin wannan jama'a annabi sallallahu alaihi wa wa salama, an kawo abinci da yake ɗauke da kalolin abubuwa to an yanka kabewa a ciki da yawa sai annabi yana ɗauko inda kabewa take kaga kenan yana tsallake waɗansu abubuwa da ran shi bai so ba ciki yana cin abin da ransa yake ganin ya dace da ya ci wannan shi ne malamai suka kafa hujja don haka to kenan ashe duk abin da mutum zai yi akwai bukatan ya duba mene menene ya dace da shari'a sai ya aikata shi kama mun gane wannan gabar da kyau misali za ka samu jazakumullahu khairan da ake faɗa yanzu za ka samu ustazanmu da yawa jazakumur rahman yes ana samu ai Allahu huwa rahman eh ko a gaban amma Allahu alamul lizzat da sunan Allah abun bauta shine Allah wanda ya cancanci abauta masa da gaskiya sai aka ce jazakumullahu khairan to nan ma ba a tsaya ba bayan jazakumur rahman abin da ya dace ka faɗa Allahu khairan wani idan ya tashi sai ce jazakumullahu alfa khairat Allah ya sai kaga ya sa Allah amma me ya kai zangayin ƙari al khairat mun gane wannan da ke ko wannan ta bera bari ne shi ma da haka abin da ya tabbata ka ce kawai Allahu khairan haka annabi ya koyar ya ce duk mutumin da aka yi masa abu na kyautatawa ya zama ba abin da zai iya bayarwa na tukwici to idan ya ce jazakumullahu khairan lallai laqad balaga ya kai matuƙa gurin ne gurin godewa Allah ya saka muku da alkhairi jama'a me alkhairin Allah sama da ya baka aljanna ya baka kwanciyar hankali ya baka zaman lafiya ya baka duk abin da zai baka na alkhairi mun gane wannan da kyau ko waɗannan su ne alkhairan ubangiji da Allah ɗin ke yin su akan bayi da haka duk wani abin da ya shafi wani abin daban ba shi bane da haka bismillah an kawo su dai ala ru'usul ayi sai dai sabani abin nan suwar sabani da aka samu kadai a suratul fatiha wadan suka ce aya ce mai cin gashin kanta a cikin suratul fatiha mun gane wannan da ke ko banda ita kuma ana sanya ta domin bude surori ne da ita ina fatan jama'a sun gane da kashe karanta bismillahir rahmanir rahim akan komai sai ka ji me ya tabbata daga mai gidanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam me neman ƙarin bayani karkashin wannan ya koma cikin babban littafin tafsirin alqur'ani mai girma na bujumin malami raddul azhar ila ma'ani alqur'an na ash-sheikh abubakar mahmud dumi qadi khudatu shimali nigeria an kawo bismillah don bambancewa wal asr Allah ya rantsuwa da al asr ya yi rantsuwa da al asr Allah na da dama ya rantse da komai mun gane kai kuma baka da dama ka rantse da komai sai da Allah in za ka yi rantsuwa man kana halifan falyahlif billah duk wanda a cikin ku ya tashi zai rantsuwa ya rantsuwa da wa da Allah da haka Allah yana rantsuwa da zamani wasu malamai suka ce huwa dahar shine zamani wannan zamani a cikin shi ake ribata rayuwa kuma a cikin shi ne ake samun kyawawan aiki wanda mu'minai suke yin sa zamani ne na taɗewa ga waɗanda suka bijirewa Allah maɗaukakin sarki sannan zamani ku sani birgame ne Allah ya sa kun san birgame me birgame kun san boro sai dai a ce jaka ko jaka galibi yanzu da shi aka san shi ni jakar ma hausa ce kan ko umar jakatan hausa ne ko kuma dai turanci ne ta haɗu da wani kasa yanzu koma ya gaure amma boro hausa ne birga mai hausa ne mun gane birga mai shine wi'a da larabci ma'ana ma'ana birga ne ko mu ce boro jaka mun gane kamar ita jaka ce wanda bawan Allah ke zuban ma kayan shi kyawawa a ciki na ayyuka duniyar nan da kuka gani zamanin da muke zaune a ciki kamar boro na tara ayyukan da za ka je ka ci riba da su a lahira dangane da abin da ya shafi duniya din, na ɗaukan izina da ababen mamaki da suke faruwa a cikinta ita wannan duniya tana jujjuyawa mun gane marril usur shekara ɗari ba ma nan yanzu ga mu nan kamar mu ne 'yan duniya shekara ɗari nan gaba kuma babu mu wasu ne suke jin su ne 'yan duniya mun zamo mu 'yan lahira 'yan barzak mun bar nan duniya mun koma barzak daga barzak sai lahira mu jira ka haka ne to haka wannan duniya din ta zanto zamani ababin mamaki cike yake da ita baka duniya a shekara ɗari baya sai dai an baka tarihi da labarin nan gurin an taɓa yin kaza sai ka dinga kayyalowa a ranka da tunaninka cewa eh kaza ɗin nan kaza ne in abin ya zo ya rabu aka watsi daga gurin ya zanto wani guri ne ya koma a yanzu sai a zo ana ce ma da nan kaza ne yanzu duk inda muke da gidajenmu na san lokacin da ake zuwa roron gyada gurin a wancan lokacin gonakai ne a cikin jeji yanzu kuma gidaddaji ne yaran da muka haifa ba su taɓa sanin an yi noma a cikin shi a da ba sai mu mu mun san an yi noma a ciki an kuma yi roro don jama'an da suka rayu wancan lokacin sun ce ba haka ba yanzu kuma mu gidaddaji ne a gurinmu sannan wata rana zai zanto gidaddajin waɗansu mu ne ba mu ba ya ishe ka ibra ɗaukan izina na al'amarin rayuwa na al'asur ya ɗaukan maka izina cewa lallai tana juyawa ne akwai ababen mamaki cike da ita allah maɗaukakin sarki yana da daman ya yi rantsuwa da duk abin da ya halitta domin shi allah maɗaukakin sarki mai gaskiya ne sannan kuma baya rantsuwa sai da abin da ya ga daman ya rantse da shi sannan kuma duk abin da ya rantsuwa da shi matsamin abin ne ya ga ya kamata ya rantsuwa da abin ba don tilasti ko don girman abin ba lallai ɗan adam da kake ganin shi yana cikin jinsin mutane na rayuwa ma'ana ɗan adam jinsi ne wanda Allah ya shi cikin jinsunan ababen da ya halitta don su rayu damu din al'insan din lam yakun hal ata ala al'insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura bai zo ma dan adam bane labari cewa an taɓa yin wani lokaci shi dan adam ma babu sunan shi da ake ambato a bayan duniya muka zo muka halicce shi daga mai digon mani wanda muka cakuɗa shi don mu jarrabi shi ɗan adam ɗin muka sanya shi ya zanto sami'an mai ji basiran mai gani da bayi da abun da za a ambata a ce ɗan adam ne daga mala'iku da Allah kaɗai da ya halicci mala'iku da shaiɗan da ababen da ya ga dama ya yi halitta wannan su ne zamanin an yi zamani wanda ba a kiran ɗan adam domin ba a halicce shi ba aka zo aka halicci ɗan adam wanda kafin halittar ɗan adam ƙasar nan an taɓa zama a kanta mala'iku lokacin da Allah yake cewa inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin ni zan halitta wani abun halitta basharan mai fata a jika da jini yana musu kwatancin abin da zai halitta don ba su sani ba idan na daidaita shi na tsara yadda nake so ya zamo wa nafakhtu fihi min ruhi na busa mishi daga ruhi daga gare ni ma'ana na busa mishi rai eh faqa'u lahu sajidin ku faɗi ku ne masa sujuda waɗannan ayoyin sun zo domin faɗakar da ɗan adam shi wannan al'insan ɗin da aka ce innal insana lafi khusur dan adam yana cikin hasara dan ya gane cewa da ba kowa bane ba shi yanzu gashi na yadda ake sai Allah ya dinga kawo jimillan abubuwan da irin labarbarun abubuwan ta goge da dama dan ya ba mutum labarin da yaya aka yi ma ya zo duniya ya aka yi aka halicce shi duk wannan zamani da suka ji za a halicci ɗan adam mai suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun yanzu kai Allah ta ja'alu fiha zaka sanya a cikin kasar man yufsidu fiha wanda zai farna a cikinta wa yasfiku dima'a su dinga zubar da jinnai bayan kuma mu muna tsarkake ka muna kambama sha'aninka muna kaɗaita ka sai Allah yake cewa ni na san abin da ba ku sani ba sai malamai suka ce kenan kafin zuwan ɗan adam an yi wani halitta a bayan ƙasa to ne malamai nan ma suka ƙari juna ilimi shin ɗan adam aka yi halitta a a ba dan adam ba ne sai suka ce aljanu ne sai suka ce me ya ba ku labarin aljanu ne sai aka yi ta kawowa akhbar da waɗansu abubuwa malamai suka zurfafa bincike sai suka ce a'a ba aljanu ba ne kai dai allah ya yi halitta in ma akwai aljanun a bayan ƙasa wancan lokacin akwai dai waɗansu halittu a ban domin a cikin ɗan adam ɗin ne aka samu kuma ne ya ajuj da ma'ajuj mufsiduna fil ard kuma suna yada barna a bansa ba haka ba ne duk waɗannan alamar usur a zamani sun shuɗe ko ba su shuɗe ba sun shuɗe waɗansu suka ce to idan da ɗan adam ne inda wani abun ne aka halitta domin shi aljani an halicce shi da me da yular wuta wa khalaqal janna min marijin min nar da aka shi aljani bai da jini a jikinsa su kuma mala'iku sai suka ce a ta fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a kaga kenan tunda da bai da jini ba aljani ba ne nan aljani bai da jini da haka ba aljani ba ne ne sai suka ce wata irin halitta ne kaɗai kuma wancan halittan su ma suna da jini idan ba haka ba sai suka ce to ya za a yi mala'ika ya iya sanin cewa waɗannan mutumin da za a halitta har zai 'ya'ya ya zubar da jini in ba suna da labarin dama an taɓa yin halitta a bayan ƙasa wanda suka zubar da jini ba innal insana lafi khusr Lallai ɗan adam yana cikin hasara ai yana cikin hasara da halaka da tauyewar rayuwa shi wanda ya shi hasara jama'a shine kishiyan riba ko in mutum ya ci riba ya ci riba yayi asara yayi asara innal insana lafi khusr shi kuma asara din nan jama'a martabobi ne kuma suna da wannan yana tserewa wannan wannan yana tserewa wannan akwai asara tantagariyar asara kamar mutum ya samu halin asara nan duniya da lahira wannan shine samfarerar wanda ya yi asara ya zanto ni'ima da ta fi cancanta gare shi ta kubuce mishi ya zanto ba abin da ya cancance shi sai azabar jahim wannan shine ya asara zai iya zamowa hasara ta ɓangaren waɗansu fiskoki koma bayan waɗansu da haka allah maɗaukakin sarki sai ya game gaba ɗaya hasarar ya ce lallai ɗan adam yana cikin kowace irin asara ta kullu kuciya mun gane gidan kowa ta shiga ina fatan mun gane da haka hasarar da aka yi gaba ɗaya sai aka kawo ta aka jimillance hasarar ta zanto dukkan asara ake ne illa sai aka yi istisna'i sai ko in waɗanda suka zanto sun yi aiki kaga surar ta bayyana mana kenan wanda ya siffanta kanshi da waɗansu siffofi guda hudu sai Allah maɗaukakin sarki ya siffanta mana waɗanda ba sa cikin hasara suna da siffofi nawa suna da siffofi nawa hudu na farko shine imani da Allah ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce illa allazina amin sai waɗanda suka yi imani imani kuma gaskiyar al'amari ba a taɓa faɗan imani aka yi shiru ba sai an cewa aminu salihat daga imanin nan ya ƙarfafa ya ɗamfara ya mannu ya liƙe ya tabbata a cikin zuciyar bawa domin an tambayi al'imamu hassan basri ɗaya daga cikin kibaru tabi'i ake tambaya shi wai shi me imani yace huwa shay'un waqarun fil qalb wani abu ne da ke ɗamfare a tantanin makwallatan zuciya wata saddaka amal aikin bawa yake gaskata cewa yana da imani da haka duk mutumin da ya ɗauki sadaka ya bayar da ita don Allah ana tabbatarwa yana da imani shi yasa wasu sadakatu burhanu sadaka hujja ce da take gwada cewa lallai mutum yana da ne yana da imani ya kafa hujja yana da imani domin idan baka da imanin idan lahira ta tashi za a iya ɗaukan abin da ka aikata na gari ɗin nan a baka sakamakon shi a matsayin lada ba da za a yi ta me ka ba da sadaka domin ba da za a yi ka ɓata kuɗinka haka kawai ba ka tsammanin riba ta ɗayan ɓangarori guda biyu ko a nan duniya ko a lahira sai dai in wanda aka zautar da hankalin shi Allah ya sauka da haka wannan hasara ta wannan fuskar kenan waɗanda suka yi imani a cikin zuciyarsu da haka imani kuma ba zai taɓa zamowa ba sai an yi masa aiki kuma ba zai zamo ba sai da ilimi da haka imani ɗin sai an samu ilimin ya ake imani da Allah ɗin daga shi ma wani far'i ne wanda ba zai cika ba sai da shi wa amilu salihat kuma suka aikata aiki nagari da gabansu mun gane wannan da kyau ko suka zanto suna ƙoƙarin kyautata ayyukansu suna ta ƙoƙarin cuɗanya ayyukansu tare da ikhlasi sannan kuma suna da tabbacin yaƙini da kuma bin sahu da take-take gurin bin shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wannan shine gama garin abinda ake bukata na ayyuka na gari wanda zahirinsa da baɗininsa yana ta'allake ne da haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki da haƙoƙin bayi wanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta da kuma haƙoƙi da suka kasance na mustahabbi wa tawasau bil haq suka yi kuma wasiya da gaskiya wane gaskiyar al'amari muna ga kaza zai cutar da kai wane muna ga kaza din nan zai amfani ka kai kaza shine wata wasu suka yi wasiya wa junan bil haqqi da gaskiya wa tawasau bis sabr sannan kuma suka yi wa junan su wasiya da yin hakuri akan musibin da zai same su na abin da Allah ya kaddara musu da kuma abubuwan da za su cutar da su lokacin da suke umarni da abin da suka karanta da abin da suka sani sannan kuma suna hana junansu munanan ayyuka suna haƙuri akan abin da zai ya same su na cutarwa kuma suna haƙuri akan yi wa Allah da'a suna yin haƙuri akan saɓawa Allah ɗin domin wa Allah ma sai ka yi haƙuri ka daina saban shi jimillar wannan sura jama'a sura ce da tattaru wanda ta zanto gaba ce da ake da buƙatar kowa ya je ya haddace ta ya zauna ya lura da ita kaga ka yi imani sai ka yi aiki aikin nan kuma ya zamo aiki na gari a nan ne na ga wani rubutun ɗan uwa da ya kawo wani kissa mai banƙaye in kissan ya tabbata to lallai riba ya samu ga wannan kissa akwai wani babban malami ko in ce dattijo a ƙasar misra wanda shi kuma masakin taburma ne taburma yake sakawa sai zanto idan ya je masallaci yana yawo idan ya ga masallacin nan taburmai sun mutu a lokacin taburma ake amfani da shi sai ɗinko taburmai sadaka sai zo sai shimfiɗa a masallacin sai ya gaba abin shi aikinsa kenan ya kawo taburma ina masallaci kai a gurin da kana ganin ba wani abu bane shi ya ɗauki wannan a matsayin mai hanyar da zai samu wa kan shi lada wa amilu salihat aiki komi kankantansa in mai kyau ne in ka fara shi ko kaga kana yi ko wallahi ka hada da addu'a Allah ka sa mutu ina yi Allah ka sa in mutu ina yi wannan ba karamar addu'a ba ce wannan dattijo kullum aikinsa kenan rannan sai ya kwanta bacci sai mafarki ƙashin bayan sana sai ga ya tsira sai zanto ya fitar da bishiya ta inabi ana ta tsinkan wannan inabin inabin ya ki karewa yana ta tsinkan wannan ana ta tsinka ta ko ta ina a zo a gama tsinka a tsinka sai ki karewa har ya tashi bacci tsinka ake wata ran ma sai ya kare wata ran ma sai ya kare jama'a duk mafarkin da ka maimaita ta da yawa ya kamata kai kanka ya zamo maka izina yo to ko zuwa guri kake kullum sai ka yi tuntuɓe a gurin ai ya kamata ka gane kai yau kwana uku ina tuntube da nan ya kamata in duba me ne to jama'a fassara mafarki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ran nan sai ya samu wani dattijon malami sai kai ita Allah shiga fata malam eh ina yawan yin mafarki kashin na nan ya tsira ya tsira ya fitar da bishiyar inabi kuma tsinkanta ake ta ko ta ina kuma jama'a suna murna suna nishaɗi suna jin daɗi to Allah shigafa ta malam menene fassarar wannan mafarki sai tambaye shi kana da 'ya'ya sai ce eh yana da yana da ɗa guda ɗaya ya sunan shi ya ce muhammad sai ce ka ɗauke shi ka sanya shi a makarantar jami'atul azhar ta misra ya ɗauki yaro sai kai shi yaron nan ya haddace alƙur'ani mai girma sai zanto dukkan kira'o'in da ake yi da ruwayoyi na duniyan nan allah ya kinsa masa su tun 70s babu wani kira'a da ake yin ta a duniya sai da ya zauna ya sajjala ta a Shi ne muhammad khalilul husar ɗan ƙwaya ɗaya ne sannan kuma da ya gama wannan an ce babu inda bai tsaya ya karatu ba na Alƙur'ani mai girma aka jinjina mishi a duniya wannan su mana abakar da suke gyangyaɗa murya shi nan duk daga nan suka kwankwada. ga shi ya mutu tun 80 eh to amma har yau kun san me ake ce mishi imamul qurra duk wani malami makarancin alqur'ani ga uban shi muhammad khalilul hussein sai zanto duk lokacin da aka yi musu a yadda ake karanta ƙur'ani a riwayar kaza tunda yanzu bai duniya to sai ƙurra sai su taru sai a sa kasa ɗin shi a ji yadda ya karanta gurin yadda ya karanta gurin an yi tufaki haka ƙur'ani ya sauka kuma da haka ake karanta alƙur'ani kun ji ya kuma yi ƙara kira'an na an ɗauki maƙudan kuɗi an ba shi ya ce majjan ya yi sadaka ne don Allah har yau ana cin gajiyar wannan ko ba a cin gajiya wa amilu salihat karka daina aikin alkhairi ko ɗaya in ta same ka kana yi roƙi Allah yanzu ba ka zo gurin talim ɗin nan ba ka zo ina ka roƙi Allah Allah sa ka mutu kana zuwa gurin karatu kada wani abu ya ɗebe ka na zangayin duniya ka ce oh da da mu ake yi al'amari ya ɓaci jama'a al'amari ya me ya ɓaci ka ce da mu aka fara har yanzu muna nan to haka ake shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa salama wasallam yake cewa shi ayyuka na alkhairi adwamuha wanda ta fi dawwama ana yi wa in kalla ko da ƙarancinta ya kai karanci, wannan shine abin da zan ja hankalin hankalinmu ƙarƙashin karatunmu na yau da haka akwai wani magana da limamin mu na yau ya fara ta a kan mimbari zan so ɗan ragowar minti goman da ya rage mana za mu cika ce da wannan bayanin domin abin ya so Sani, kuma ina ga ina da bukatar in kara mutane bayani bisa ga abin da muke ji kuma muke gani a kafofin yada bayanai na alkhairin da ya tunkaro ya kamata al'umma su amfana kuma a faɗakar da al'umma cewa su ci wannan gajiyar zan dakata nan abubuwan da muka faɗa daidai allah tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe allah iya mana azabillahi tawfiq fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am eh eh zaka cika ta mun da kawo kira sallah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا